Kwamitin GBS a Abuja na kula da marayu da matan da mazansu suka rasu ya koya wa mata ɗari da ashirin sana'o'i daban-daban don samun dogaro da kai. Suna na Sale Muhammad Dan Agaji. Farko dai abin da dama muka shirya guda ɗari ne. Ama guda sittin, buhari guda arba'in, koke-koke ta yawa har ya kai ga an samu ƙari an samu guda ɗari da ashirin. An gudanar da taron yayi matan a farkon makon nan inda matan suka nuna basirar su da abubuwan da suka koya kama daga man shafawa man gyaran gyaran jiki maganin sauro da sauransu an ware mata shida da suka fi sauran kwazo inda aka ba su kyautuka da yi musu fatan su koyar da wasu matan sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara marayu da ke gabansu. sunana zainab faruna yanzu na je na auri wani ai ba ku da lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza ina son ma in tallafa wa 'ya'yana ya Allah mahaifin su bai da karfi zan samu idan ina sana'a ni ma zan cire in dan biya wa yara na kuɗin makaranta da sauransu dan wa'in su hidindimu dai haka sunana hawa ulawal ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne idan mutum ya mai da hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki ba zai san abun da gaba za ta haifar ba maybe ya fi haka kun san ce neman halak da wuya to sai mutum ya dage ya jajirce saboda akwai wuya kam don wuya ɗaya daga manyan baki a taron alhaji abdullahi abdulmalik digi ya ba da kyautar naira dubu ɗari da tamanin ga mata shida mafiya kwazon muna kiran gwamnati da babban murya ta taimaka ma wa'annan bayi naka gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce a'a gwamnati gwamnatin lokal gamman ce mu dai fatan mu kowaye dai a taimaka ma waɗannan bayan Allah marayu su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar 'ya'ya masu iyaye a rayu. Ita ma jami'ar wata ƙungiyar tallafawa marayu Hajiya Rukayetu Hussein ta ce ba buƙatar tara makodan kuɗi kafin mutum ya shiga aikin tallafawa marayu da miskinai. Ba wai sai kana da shi da yawa ba ko kaɗan ne ka taimaka da shawarwari ba kana iya taimakawa. Ka ja mutum jikinka yana gani abin da ke shi ma taimako ne. To da irin wannan zai sa zawarawa ba su dinga suna faɗa irin su karuwanci su fi kasan waje ana wulakanta su suna barace-barace akan hanya duk wanda zai ce maka a wannan. Shugaban kwamitin Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ya buƙaci gwamnati ta rika shigowa lamarin da akwai ɗimbin marayu da matan da mazansu suka rasu a Abuja. In aka ce yanzu duk mu tara zaura a Abuja mu karantar da su yanzu da za a ba mu hol ɗin gwamnatin tarayya ba zai iya ɗauka su ba. Ni na ban san akwai irin wannan zaurawan Abuja ba sai da Allah shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu. In ka ce ma akwai marayu a Abuja ba zan taɓa yadda ba. Dan na ganin yaran kullum a mota ake ka kawo su makaranta a da asibiti sauransu ina tsammanin kowa wadatattu ne duka 'yan abuja sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kaɗan ne cikin 'yan mazauna abuja masu wahala iri na iri na su suka fi yawa abuja wani bai da abin da zai ce yau na safiyan yau bare na rana bare na yamma yana nan cikin abuja a yanzu akan gudanar da taron sau ɗaya shekara da akan ya sa kwamitin nazarin yin taron fiye da sau ɗaya nasura da mailika muryar amurka daga abuja najeriya